gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM ɗin a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Baballe. Tare da ni da Walla Salim. Masu sauraro a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana magana ne akan harkar lafiya. a yau ma 8 ah, ga watan Nuwamba shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan ciwon jijjiga da mata masu ciki suke yi. In wata ya nisa kamar wata takwas dai sun gaya mana an fi samun laruran saboda wajen kumburi hawan jini in ciki ya nisa ana samu to in baka zo awo ba zai iya samun ka saboda akwai allurar rigakafi da ake mana ta ciwon. haka ne hadis ka san wannan ciwon yana da illa sosai ga mata masu juna biyu saboda haka ne yau wakilinmu na sashen hausa adamu nasiru adamu birnin yaro ya tattauna mana da wasu mata masu juna biyu sannan kuma akwai likita da zai kara mana haske akan wannan ciwon. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce me kuka sani game da ciwon jijjiga da wasu mata ke yi yayin da suke da juna biyu wanda a turance ake kira da eclampsia ga kuma yadda kuka amsa mana. An samu ta farko a yau ta fito ne daga Sabiu Usman Makurna inda ya ce salam yau da gobe. Hakika yau kun yi sara daidai gaba duba da yadda muke gamuwa da mata masu fama da ciwon jijjiga lokacin da suke da juna biyu ko lokacin haihuwa. Ina ganin wannan cuta tana da matukar wahalarwa don haka ya kamata mata masu juna biyu su rinka zuwa asibiti mafi kusa domin tuntuɓar likita don kaucewa wannan cuta. Allah ya kare amin. To sai amsar Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda ya ce salam filin yau da gobe. Ito a gaskiya da ya ciwon jijjiga da wasu mata ke samu to baya rasa nasaba da yawan jini a jikinsu. Muna fatan Allah ya kare mu daga kamuwa da wannan cuta amin. Ku tashi lafiya. To sai yanya Salmanu inda ya ce salam yau da gobe game da magana rashin lafiya ta mata musamman mata masu juna biyu. rigakafin wannan ciwo shine zuwa awon ciki yana da amfani da mahimmanci ga lafiya da fatan mata za ku kula da lafiyar ku. sai amsar si ibn abdallah azare ya ce yau da gobe shirin matasa hakika yau ba ni da ta cewa domin abin na manya ne amma zan fake a gefen rediyo na domin na karu To sai Ali Kiyari ba shi ma cewa salam yau da gobe ina muku fatan alheri. Yau bani da ta cewa Allah ya wa waɗanda suke fama da ciwo lafiya. Amin. Sai amsar rukayya Usman Fari Jebuwa da ke jihar Yobe ta ce salam filin yau da gobe. Hakika mu mata a yankunan karkara muna samun wannan kalubale sosai musamman in mace ta zama tana da juna biyu domin ni ga nauce ba jiyau ba. muna kiran cutar da suna kilanjiya da yarenmu na kanuri da fatan likitoci za su wayar mana da kawunanmu don kaucewa irin wannan kalubale. haka ne kam mm. to tattaunawa likita na nan tafi za ku mm. saurara to sai sakon jamilan ado salati goma ga annabi rijau inda ta ce lalle ciwon jijjiga da wasu mata ke fama da shi idan suna da juna biyu ba ƙaramin ciwo bane kuma kuma gaskiyar magana duk irin yadda za a misalta ma mutum munin wannan ciwon ba zai fahimci yadda yake ba sai in ya zauna da mata mai irin wannan cutar ya Allah ka kawo mana sauƙin wannan cutar da ma sauran cututtuka baki ɗaya to amin jamila ka gani yau mun ci sa'a saboda ana magana ne na ciwon da ya shafi mata mata sun shigo sosai na ka karanta sakon rikayya gashi yanzu sakon jamila to mata ya kamata ku ci gaba da shigowa wannan fili na matasa ba na maza ne shi ne kuma ku ba da ku domin kuma ku ilmanta sosai mm. sai amsar sale shehu shahada ya ce yau da gobe wannan cuta ce da ta daɗe tana bibiyar mata masu ciki musamman a nan arewacin najeriya amma muna jira mu ji daga bakin malaman kiwon lafiya. sai sakon usman manika mai ruwan road kuntuwa inda ya ce hakika cutar jijjiga da ke kama mata masu juna biyu wanda ake kira da tsinkan tsinkau abu ne da rashin kula ko awon ciki da mata ba sa zuwa asibiti don kare lafiyarsu ya sa cutar kan zo ma mace lokacin haihuwa wanda ya yi sanadiyar mutuwar mata da dama sai amsar umar m umar muduwa inda ya ce yau da gobe muna nan muna jiran lokaci da za ku tattauna da likita akan wannan tambaya da kuka yi domin yau tambayar ta mata ce. to ai hadda maza mako ya kamata a ce ka sani kana da yan uwa kana da mata ko baka yi aure ba ma za ka yi aure mm. wasu ma suna da mata musamman ka san lokacin da ya kamata ka tura ta awo ba haka ne kam mm, ma baka mm. yi aure ba sai ka sani tun yanzu an yi aure awo na da muhimmanci sosai kware da gaske to sai sakon Nasiru Shehu Yunusari inda ya ce assalamu alaikum BOA Hausa shirin yau da gobe na ilmantar da duk mai sauraron ku ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya to mun gode hmm. sai saƙon barista hassan grema maska inda ya ce salamu alaikum filin yau da gobe a gaskiya mukam yau ba mu da ta cewa amma za mu ji abin da zai wakana a huta lafiya to shi ma musa hadarin asuba da magaran cewa yau da gobe sai allah to gaskiya ni kam ban san komai ba akan wannan ciwo na jijjiga ba amma za mu kasance da masana kawai ku tashi lafiya. Mm, sai amsar Muhammad Sadi ɗan Hausa Baturiya ya ce, mm, Yau da gobe ikon Allah, mukam sai dai mu buɗe na zomaye mu ji ƙarin <laughs> haske daga bakin masana ku tashi lafiya. Daulat da Hafiz. To, mun gode. <laughs> Sai Umar M. Fulani Zamfara shi ba cewa ya salam yau da gobe shirin matasa a gaskiya ni dai ban san komai ba akan wannan amma zan kasance tare da ku don jin abin da likitoci za su ce akan wannan ciwo na jijjika da fatan za ku tashi lafiya tom amin mm. sai sani muhammad daga karmo abuja inda ya ce salam yau da gobe sai allah mu yau ba mu da masaniya akan ciwon jijjiga za mu kasance da akwatunan rediyon mu domin mu ji ƙarin bayani. To shi ma Aminu Adamu shi ma cewa ya salam da gobe ikon Allah to wannan batu sai dai mu ji daga gare ku don haka mun baza mu ku tashi lafiya. Sai Sade Sa'idu Daura inda ya ce hakika cutar jijiga wadda mata masu juna biyu suke fama da ita tana samo asali ne daga dadewar naƙuda a gida ba tare da an je asibiti ba wanda ta haka ne mata sukan kamu da wannan cuta wani karan ma har su rasa rayukansu. sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga abubakar ayuba mahanki inda ya ce salam barkanku da aiki tawagar yau da gobe mu dai za mu kasance kusa da akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani daga bakin masana. To, mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. madalla yanzu bari mu saurari tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu birnin Yaro yayi da wasu mata masu juna biyu. To sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan shiri na musamman da za mu gabatar da shi daga nan asibitin kula da lafiya matakin farko da ke garin Kwarau tasha a karamar hukumar Igabin jihar Kaduna. A tare da ni akwai mata guda uku da suke zuwa awo kuma wa'anda sun san amfanin zuwa awo za mu tattauna wannan matsala na jijiga ko kuma tsinkau-tsinkau ah, da yake samun mata masu juna biyu yayin haihuwa na farko zan so su bayyana mana sunansu sunana malama sa'adatu bashir sunana malama hajara saluhu sunana malama khadija abdullahi to ah, malama sa'adatu menene ainihin yasa kike zuwa awo ina zuwa au saboda kariya da cututtukan da ake samu na masu ciki kamar cutar tsinkau-tsinkau din da kuma su malaria da ke samun masu ciki hajara idan kika zo awo da farko menene kuke fara yi a wajen awo muna fara yin gwaji a hau sikeli a auna mana jini a gaya jini me yake yayi ƙasa ko yayi sama to duk wannan an gwada an gani inda matsala za a gaya mana in ma ba matsala ji za a gaya mana malama da kika zo awo na farko menene aka gaya maki kuma wani dalili ya sa maki kika zo awo dalilin da ya sa da na zo awon farko dai saboda da kariya dai daga cututtuka dai a kuma auna ne a ga abin da ke damuna so da yawa wasu sukan ce za su zo awo mata musamman saboda eh, a ba su magani ne ko kuma su haihu a eh, cikin koshin lafiya amma ba su tunanin akwai wasu lalurori akwai wasu lalori da malaman asibiti suke gaya muku cewa masu ciki suna tare da shi eh akwai gaskiya akwai kamar cutar zinkau zinkau in wata ya nisa kamar wata takwas dai sun gaya mana an fi samun laruran saboda wajen kumburi hawan jini in ciki ya nisa ana samu to in baka zo awo ba zai iya samun ka saboda akwai allurar rigakafi da ake mana ta ciwon baya ga cutar ɗaukau-ɗaukau uh, ko kuma jijiga da masu malama asibiti suke gaya muku hajara akwai wasu cututtuka da ake gaya muku cewa ana za a ba ku magunguna ko ana ba ku shawarwari a domin a guje musu yayin da kuke zuwa au. kwarai ana gaya mana saboda akwai wani ɗaya akan ce mana mu kula da wurin zuwa zagayawa mu saboda kamuwa da infection saboda wurin haihuwa yana affecting ɗin yaro yakan zo da ciwon ido da sauran wasu abubuwan haka malama akwai magunguna da ake baku yayin zuwa au akwai magunguna da ake bamu yayin zuwa awo kaman wannan kwayoyi akwai je akwai mai ruwan kwai da ake bamu mu je mu sha idan mun zo awo Hajara, wani dalili sa kike zuwa awo? Ina zuwa awo don in haihu lafiya a gaya dan da zan haifa saboda wata ran wani sa'in haihuwar kan zo da matsala wanda in an zo asibiti malaman za su iya kokarin su Allah ya ba su nasara su kare mu daga sharrin wasu abubuwan da za mu afka kai. su da akan samu matsala wajen mazaje idan mata za su zo awo ban san malama ke ya kuka yi da mai gidanki an samu matsala da kika cin shi zaki zo awo ko kuwa a ban samu matsala ba da na ce zan zo awo shi ya ba amince mu in zo awo da kariya dai daga dai cututtukan dai da za su iya samu mace mai ciki to shine ne amince mu in zo awo sa'adatu lokacin da za ki fara zuwa awo shin ke akwai wani matsala da kika samu daga mai gida kuka babu wani matsala saboda ya san abubuwan da ake yi a asibitin masu amfani ne kin taba haihuwa a asibiti ni na taba haihuwa a asibiti kuma alhamdulillah na samu lafiya sosai da ni da baby. hajara fa kin taba haihuwa a asibiti ko kuwa bayan haihuwa a gida kin zo asibiti na haihuwa a asibiti an kula da ni an kwashe min jini mun koma gidan mu lafiya kalau malama ni ban ma taba haihuwa ba wannan ne na farko wannan ne na farko ya wani buri kike da shi na haihuwa tunda kina zuwa abin ki haihuwa gida ko kuwa asibiti eh to shi abin na Allah ne ni dai buri na Allah kaddara haihuwan asibitin ya dan fa amfani ne saboda da wasu dan matsalolin da zai iya faruwa lokacin da duk aka ce ana wannan cuta na tsinkau tsinkau me kuka dauka a zuciyanku yake ko kun taba ganin ma wanda ya yi sa'adatu eh, gaskiya na taba ganin wanda ya yi menene ya faru da ita gaskiya ta samu dan kamar rashin kamar losing memory ban san yadda zan fassara shi da hausa ba e, an sa ba ta son hayaniya da ta samu hayaniya sai ta fara wannan jijjigan sosai asibiti suka killace ta ba ta son ma a shiga wajenta Hajara kin taba ganin wanda ta samu lalurar tsinka tsinka? Na taba gani makwabciyar mu ta samu wannan lalura kusan satin ta ɗaya ma bata farfado ba sannan Allah ya sa ta farfado. An gaya miki dalilin da ya sa ta samu wani tsinka tsinka? Ya fara ne daga alamomin da aka gani na daga kumburin jiki da zazzabi mai tsanani haka ta haka ta samu ta samu kanta a cikin wannan yanayi. Ba ta zuwa awo ne ko kuwa? Tana zuwa awo. amma kuma an gaya musu alamomin yakan kamu da su ta alama kumburin nan kuma ya nuna wannan kumburi kuma hakan ta faru malama kin taba ganin wanda ta yi wani cutar amma dai kina jin labari kina jin labarin mai wannan laluran amma ban taba gani to zan so kowace ku ta mana bayani a cikakke wani shawara kuke da shi ga yan uwanku mata musamman idan suka sami juna biyu ina ba yan uwana shawara idan suka samu juna biyu su daure su rika zuwa asibiti awo kuma dokokin da ake bamu wajen awon nan ba wai cutarwa ba ne ina son dan allah su rika bin shi kuma akan bamu abubuwan da ya kamata mu rika ci kamar su lemu kankana kwai sun ce at least mu rika cin shi kamar su daya akwai kuma alluran da ake mana wata bakwai takwas zuwa tara na duk wa'innan kariyan ne na wannan cuta na tsinkau tsinkau so ina ba mata shawara da allah su daure su rika zuwa awo ba wani matsala ake samu ba wajen awo ko a ce ana kashe kuɗi ko wani abu da sauransu. Ajara kin ci amfanin zuwa awo tun da kin haihu a asibiti yanzu kuma gashi kina zuwa a asibitin domin eh, awon. menene eh, shawaran ki irin amfanin da wato gajiyar da kika ci ko kuma amfana da kika samu da zuwa awo to alhamdulillah gajiyar da na ci kamar yadda yar uwana ta ce shine mata su kula da zuwa awo su rika bin dokokin da aka ba su mu ma alhamdulillah yanzu ko yanzu Allah ya bamu mun gode Allah Allah ya raya kuma abin da aka samu a daure a rika zuwa awo gashi yanzu malama ke yanzu ne na farko kuma kin fara zuwa asibitin nan ba san abubuwan da kika amfana da shi ba gaskiya yana da amfani zuwa awo saboda na gare masu zuwa yana da amfani kuma daga bisani ni dai na gade zuwa asibiti yana da amfani ne har yasa na matsa mishi in zo awon. abubuwan da ake gaya muku a kina ganin masu amfani ne da abubuwan da malamai suke muku asibiti gaskiya masu amfani ne tunda in ba ma amfani mata da yawa ba za su zo ba. To muna godiya da kuka ba mu lokaci domin tattauna wannan al'amari na tsinkau-tsinkau da kuma amfanin zuwa asibiti ga mace mai juna biyu tare fatan Allah kai ku gida lafiya bayan kun gama abubuwan da za ku yi asibiti. Daula gare ki. To Madalla Nasiru Yakubu birnin Yaro a gafarce ni ka gafarce ni na manta El Hikaye ne ke raina ina ta kiranka Nasiru Adamu mm, <laughs> kada ji Hafiz. To to Madalla Nasiru Yakubu birnin Yaro. Eh, Yanzu bari mu je ga ah, Dr. Nura Abdulkarim kwararren likitan mata a Federal Medical Center da ke Katsina. Salamu alaikum Dr. Wa alaikum salam Hajiya Dola. To barka da shigowa wannan filin namu na shirin yau da gobe shirin matasa wake magana. Barkan ki da ni ne Dr. Nura Abdulkarim daga nan Katsina a Najeriya. To barka ka dai. Yau dakta muna magana ne akan ciwon nan da mata kan yi a yayin da suke da juna biyu wanda ake ce majijjiga jijjiga wato a turanci ana kiran shi eclampsia. To shi ciwon eclampsia ciwo ne wanda mata musamman mata waɗanda suke da cikin farko mm. wanda ba su taɓa ciki ba cikin farko ne suke samu uh, kuma yawanci sai ciki ya wuce sati ashirin kana suke samun wannan shi mm. kuma abin da ke kawo shi hawan jini hawan jini ne idan jini ya sama ya sama sosai to kuma um, cikin fitsari ana samun in aka auna fitsarin ana samun protein protein din ya yawa ga hawan jini to shine idan ba a maza aka ɗauki mataki ba sai shi wannan ɗin idan aka samu hawan jini ga protein a fitsari kuma ga kumburin jiki to shine ake ce ma pre-eclampsia wato kamun jijjiga ɗin mm. in ba a yi komi ba aka bar shi ɗin ya ci gaba to shine sai jijjigar ta shigo mm. jijjigar sai ta shigo to shine mace za ki ga mace mai ciki tana ta jijjigar jiki wanda ba ba control hmm. daga baya kuma eh, har ta zo ta rasa abin ganta ta kamar ta suma kasance in ba dauki wani matsayi ba kasance har zai iya daukar eh, kaiwa ga shi lebin da ke cikin cikin da ita abin gannan rayuwarsa ta salwanta. Hmm. a takaice dai shi ne wannan kuma mata kamar sha biyar cikin ɗari wanda ke da ciki suna samun wannan matsalai. kuma akwai abubuwa wanda suke ana eh, wasu wanda suke dangantaka da ita kamar mm. misali hawan jini in ma mace tana da hawan jini za ta iya samun wannan eclampsia kuma kamar yadda nace cikin harko cikin harko mm. eh, eh, shi ne matan da ke da cikin harko suke shi mm. yawwa to dokta ka Um, no. Dakta ka yi maganan kan shi protein din idan ya yawa aka samu a fitsari me yake sa protein din mai ciki ya hau kamar ya danganta da abincin da take ci ne ko me yake kawo wannan? a ba ya danganta dai da abubuwan da suke faruwa a cikin jikinta mm. wanda ya shahi hanyoyin jini mm. yawanci idan aka samu matsalar dama wajen shi eh, tsalle idan lokacin da yake yake kwanciya a cikin mahaifa so mm. lokacin bungan na ita uwa ba za ta shiga cikin mahaifa bangon mahaifa da kyau ba mm. domin ba ta shiga cikin bangon mahaifa da kyau ba sai a nan samu matsala har ya kai ga wa'annan hanyoyin jini wa'anda suke ga mahaifa ba su samu canji wanda ya kamata ba mm. to wannan rishin wannan canjin sai sa wasu rai a ta cikin su cikin jikinta Mm. wannan sinadaran zai sa duka hanyoyin jinin su saki mm. idan hanyoyin jinin suka saki sai kasance komai zai iya fita daga hanyar jinin ya shiga ya shiga cikin jikinta ko kuma ya shiga wajen fitsari mm. to abin da ke faruwa ke ne hanyoyin jini ne ke saki su samu kamar su hudoji haka to har sai protein da ya kamata ya tsaya cikin hanyar jinin to sai rika fita yana shiga cikin fitsari har ya kasance ya kai ga wannan ciwo to akwai wata hanya da za a iya bi a kara wannan da su masu juna biyu za su iya bi domin su kare ko dai kawai dai ikon Allah ne wannan eh gaskiya um, babban magana ikon Allah ne mm. to amma dai yawanci ana akwai 'yan hanyoyi waɗanda ba ba su zama sun tabbata ba waɗanda ake kare wanda ake kare irin wannan kamar mm. macen da ta taba samu to ana iya tun daga farko a wala bincikenta mm-hmm. macen da ta taɓa yi to idan aka ana iya bincikenta a bata magunguna wanda za ta iya da wani kaman wani eh, aspirin ne ake ba da low grade mm. yana yana yawa yana hana wannan abu mm. ko kuma ya kasance idan kamun mata da miji su aure a kasance suna tare sun saba da juna to wannan ma an ce wai yana rage to sai cuta. Mm, na biyu da kai magana dama na ɗaya mun kai maganan protein na biyu kai maganan hawan jini wato high blood mm. pressure ɗin. To me ya ke kawo yawan hawan jini ga mata masu juna biyu? Eh, shi ne babban magana da wannan shi wannan ciwon eclampsia ɗin ne wanda mata masu cikin farko suke samu. Mm. Eh, kuma shi kamar yadda na ce abin da ke kawo shi ita uwa in bata hau shiga cikin bangon mahaifa da kyau ba mm. yawa wannan canje-canje wanda suke kawo hawan jinin da daidaita ya ki hawa to ba a samun su saboda haka kawai sai jini ya ta hawa cikin to baya da nasaba kenan da abin da suke ci kama a ce diet su ko wani abu duk ba shi da nasaba ga eh gaskiya ita shi wannan ciwo na eclampsia bai da nasaba da diet to shi hawan jinin ma haka ke da hawan jini da can mm. dama can suna da hawan jinin su to shine in suna cin wasu abubuwa kamar su gishiri haka da sauransu suna yana iya daga jina yana daga jina amma dai idan wanda ba taba samun hawan jini ba ne irin wannan na eclampsia to gaskiya ba bai da alaka da abincin da ake To shi eclampsia nan an zo an samu mace da shi akwai wani irin magani ake ana samun maganin ana samun nasarar maganin yayin zaran da suka samu ciwon ko yayin da suka samu pre-eclampsia akwai yadda ake bi domin a tare? Eh akwai magunguna da ake amfani da su amma ba wai su magungunan suke maganin ciwon ba. Hmm. Suna je abin ganin suna je taimakawa wajen yadda za a controlling din ita blood pressure din kuma a samu lokacin da za a wanda ya daidaita wanda za a haifi baby mm. yawwa kamar ko kuma su hana jijjigar jikin amma mm. duka duka cikin wani ɗan lokaci ake so a yi amfani da su kamun a haifi da saboda mm. haihuwar ita ce magani saboda haka da yadda aka bada magani idan dana ciki still akwai ta to likita ko za ka gaya mana alamomin wannan ciwo yawwa to su alamomin tan kaman yadda muka fara magana shine hawan jini na ɗaya mm. na biyu ga shi wannan protein wanda ke cikin fitsari mm. na uku idan abin ya tafi zuwa eclampsia akwai abubuwa wanda ake gani kamar ciwon ciki mace za ta rika ciwo na kirji eh, haka kamar mai kamar mai ulsa mm. don wasu za a ga wani lokaci za a ce yi ulsa ce ana ba su sai wanda bai sani ba ya fara ba da maganin ulsa Mm. yawa sai kuma akwai kamar ciwon kai saboda mm. hawan jinin zai sa sai mace ta kanta ta ta jin ciwon kai da jiri mm. yawa to duk dai wa'annan dai su ne dai wa'anda abubuwan da ke amma dai wani lokacin kuma za ke ga ba ma wani abu kawai sai dai in an auna a gab bp ta hau sama sosai to akwai rigakafin wannan ciwo eh shi ne rigakafi har yanzu dai ba rigakafi wanda za a ce ɗari bisa ɗari yana aiki mm. amma dai kamar yadda na ce din shi ne ah, mace da namijin da suka daɗe tare yawanci ana ba a ba su cika samu ba mm. kana kuma wannan maganin aspirin da ake badawa misali yana taimakawa wajen ita mahaifa wata ita uwa ta shiga mahaifa yadda ya kamata ya kare wannan wannan To dakta yanzu mm. wana kira za ka yi ma mata kan mahimmancin zuwa awo yayin da suke da juna biyu? Eh, gaskiya wannan um, ba ce mai amfani kwarai. Mm. Shi zuwa awo yana da amfani matuka. Mm. Kuma saboda shi wannan ciwo yawanci yana iya kama mace bata ma san ba ta jin komai ba za ta ji wani abu na damunta ba. Sai ya yi tsanani hatta kai ga tawara jiga jiki za a ce a shi wannan sai an kwashi ta an kai ta asibiti za a ce eclampsia ne mm. to amma idan mai zuwa tana awo ne tun da wuri tun da abin zai iya ɗaukar abin gannan satuttuka haka mm. kamun ya kai ga eclampsia kuma ita ba wani abu za ta ci ba amma idan ta zo wajen awo duk sanda ta zo awo za a auna abin gannan jinin a ga ko ya hau ko bai hau ba to ta za a iya ganewa tun da mm. wuri a gane a bata a samu a bata maganin da ya dace ko mm. kuma a yi mata abin da ya dace wanda zai kare ta daga wannan mm. saboda haka zuwa awon yana da mahimmanci sosai ga kowace mutumci To, dakta mun gode kwarai Allah ya saka da alheri a huta lafiya. Amin, amin, amin, amin. To <laughs> Malam Hafizu kai ma sai a dage. idan madam Ta ƙara samun juna biyu a dinga zuwa asibiti. To to <laughs> shikenan to ai sai wace irin shawara to zaki bawa mata dai. To ai shawarar ne likita ya yi magana to ni ma zan kara magana. Mm-hmm. Aje asibiti ko karkara kuke ko ina akwai asibiti don ita lafiya ba abin da ya kai ta kuma an ce in kunne ya ji. Jiki ya tsira. Gaskiya dai a daure a ringa zuwa au saboda yana da matukar muhimmanci. haka ne kam mm. Mm. to jama'a duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau a madadin injiniyan mu da ya taya mu gabatar da wannan shirin daniel brown da injiniyan mu na yau tara da abokin aiki na hafiz baballe ni daula salim daga nan birnin washington da ke cewa mu huta lafiya matasa hakkin mu ne ba ma daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare